بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كينا قلي لمن غنكا هنغم بمنتمي كاسيتي سكانديني hadamaren me kewa jabin tenya noyi onan to gonniti fofo gari kabura ñangan katayen kibarendi mananti nema be ga kiteni kaburandi onan to gondi tayi hebe ga sabati kitabendi ado sunnandi on maga kerega nanti ken ka gemme kam mogo hadamaden men nan bire kaburan nogondi bire keni hoyi atwa unna allah da ngani kebe waje mitengoita on dunge tay on ton wonni tay ona keta hossondo men nanti hadamaren men kar halle anga bire nan kaburandi ko allah gada ko mogoɓe ma fare gada a fatan panco fatanpancoda mogoɓe a gada hinu benu ko do kabura ñangan katenga manemaga بين ألا دالي تنك كلهم تغني وحاق بآل فرعون سوء الأذاب النار يؤردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الأذاب كير سورة الغافر دي آية النعتان دي allati firauna dunkonu kunga yangan kateindi yangan katein po burpure igarono imbe kebe lakara kota jahannaba imbe iwa ken koyiniya sugubando nelle iwa koyiniya nanti yere anaka takuranga kahirono kiyadi kanda giri alkhiyaman kota ŋanari allah natina firawuna dunkonu ina kullo kata ŋan katen po kotokotendi keri nangiri farenga sallallahu alaihi wasallam ko bukhari gada filla mogoɓe aɗo muslim nangiri abdullahi bunu Umar. nanti farenti sallallahu alaihi wasallam kadu banu be gana kara wanta quran ko inanga ne lendo be gana ni arjanna dun i wanta quran ko inanga arjanna di nan tanta quran pai kai sere be gana jahannama dun kee i ko inanga ko tasu malaka rakota malkiyama ncangan kini inatan dangani anta quran pay kiyai kendi kuna kewa jamin teñanoyi on ton wondi tayi on maxa ɗo keni dalila ñayi hiɓe ga koyni nanti yangan xateyenga kitene xaburan noxondi aɗo xaburan palle xa nanti bire ke xañana kammoxo ken tuwaxunna alla dangani ken ga jabinten toyi ken murunten to maxa ona ken mundu hibe go maxata hibe wa jabinten goyta on tongondi tayi a gari kattoyi moxoɓe bayni howani a tuwaxunna alla maxa on tongondi tayi xo a gari qur'ana ni moxoɓe ado sunna alkiyama kibare himanar ganke yani a tuwa xunna allah bani kotte adangani faren jaabi sallallahu alaihi wasallam nanti idi ke kai ike ke xayinde ado lakara kota a koreti doro mum pilliya nantina xo kunduwa doron cage ado doron naxandun ke fatayi nebe ga kunaxa mana i keri yendo laxara kota i keri yendi tagumance ye wayi laxara tintoyen tagumance ñani i keri yenga bayni faren palle salallahu alaihi wasallam andimi ñimmetanan taxarini jibrilu demi faren tindini laxara xibarenga mana laxaraga aga joppeni waxati be farenta danganiya mal mas'ulu anha bi a'lam min asail angara kebe tirndi kenta laxara kibarentu antal qiyama nsi kentu nan koto kebe ga tirndindi ke gani tagumance gwai farin gada ko sallallahu alaihi wasallam magari qur'anan di nanti ke ngana bugu kin kannan di tu nan nanti alkhiyaman can nta ce gwani ke kai Allah dali tun ka kallon tegani Yau yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayran keri suratul an'am yadi aya kamen do tankaraken do segu allah dali tun ka kallawunte gani muhammadu kotan be an kaman kai hindu banu benu ni, mana an kaman kai hinyogo ni, kenni kandiya kiyen gana bugu kin xennandi kotan be tubulla xen coxe a gada ni kebe ga golli an gada golli sirenya an gana na, an golle kedi Har hara ganani kebe ga tike tongondi kamma golli sirenya anken nan ken tongondi en tan na hana ken kota a ganani sirebe ga tongondi anda golli siren golli ken kamanya tongondi en na hana ken ken kota kuni tagumancuwayi farengadi ko ikari qur'anan di on kawa on tongonditiya awa jabitte ñanoyi kene lakara tagumance e gwayi allah da ke ko nanti iwa hommumen bagandini ñiñendi aga aga digamunu dangani. keri suratu namlidi aya tancigen do hillandi allah dali tunka ka kallan wa ida waqa alqawlu alayhim akhrajna lahum daba min alard tukallimuhum anna annasa kanu biayatina la yuqinun yeddo ken kotagarini kene ina soron ima ti allah kay hinunga ma ke qur'ana be ga yanka ima tongoni tay yo ka kidda ba gana ko tambe aga sorondiga mun sorondiga ken ga mani siro sire anga tubi an kama nga ŋaxatindan piri ke daba be o gada ko allah gada nanti allah tiwa bagandini alkiyaman canganayi kiñeni maxati ɓe soronkite nan digamu yogonata na kundua yogonata na kundua yoxa keɓe wajabintengoyi wo nan ti da ba ke bakken na kelli alkiyaman santagumencen yogo wani ta yi ko allah gado kibari ta yi ɓe be mafarin gada o xibaari tay moxo ɓe ke murunten toyi ona du tampindi ona jagandi daba ke xibarendi nanti ke daba xana kam moxo ana kunduwa ana kunduwa ke murunten toyi bayni howani ana xaybu ñaadi fofontodaadi anga keɓeetu anna ke ñamaxan kutunu xanganta kebe toxa ma an kuto be haqenga kiñoyi ngani kitaben da sunnandi on ga seti kunga on maxo du tampindi jagande kena gelli tagumanci sikkandi ñayi alkiyaman tagumancie masihi dajali ariyenga farenda ko nanti masihi dajjal ada ñimme sugari faren kane ada masihi dajjal kibaren ko immatonu ndangani faren da kenya ko ada ko soro ndangani immatonu ndangani ini kilun toxadi inan tangay muray agada ni birene ada magan kutonu ko an gana kungari dayi an gan kawo mɔgɔ bɛ ɲana faren da koyoyi maankutu gaberi masihi dajjali kibarendi farenti garanti ɲani animi ɲimme he kayfinu ŋa da battenŋa alla la kayfinu ɲaŋa danŋani anati kammun nantege kammen naari a ganati ñiñen nan punti ñiñen na funti hunti honcuna bogu farenda ke xa ko ati hanŋu hilli waday bane ni imbe bane ni ji a gana serebe kiri nan tan nantan nallo imbendi a gana dagaro imbendi imbe ke ani ji kei a gana ganati serebe dangani lo imbendi e lo jindi maxaro jindi anganaro jike dutu jike a hayimbenga kuni masihi dajjali maxa kutuniyoxunu ay masihi dajjali wa ke konno anati i keni allahy iyana tage hombirandini iyana karini iganata dangani angarana ana sereye go xiri ana kari ana i labirandini soron naxa alla da ke suɲanga danganiya a ka soron jarabini moxo be ni fitina ke kebe ga tongondi ke nga toko i tongondiyen kanma kebe ga maɲa ga tongondi ke ɲaranta sabatini i tongondiyen kama ana batu farinti sallallahu alaihi wa sallam maan kutubaniwa e eh, masihi dajjaliya iwa konno amani anami ñimme sugara kenkoni i sorondangani ati yaxata bani nyani allah hiti yaxata bane na ñana sorondangani fitinai sira sugana batu an kama nga nyana ke li jahannaba dun kenga sere be gana garandi kin kama nga nyana arjanna dun kenga fare sallallahu alaihi wasallam a ñittangay murini gelli masihi dajjaliya wakati su hinu dantanto wadi a ñittangay murini gelli kunga a ñittangay murini anata allahumma أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أرو قبرا فتنة أني تنغي مورين كونغ بران تاغم فتنة هيبغي سانكو نيني بران تاغو كدي أدو إكارا حالي أني تنغي مورين كونغ أرو قبرا نيان قاتي فاريني تنغي مورين كونغ أني تنغي مورين مسيح الدجال يا allah maga fitinan kiniya keñen hadamaren me su fofo gani silami ñayi an nantangay muray bayni wani ana xaybu ñaadi on tatu a garin be keni isa yankaye farenda ke ko sallallahu alaihi wasallam nanti isa wadni yanka a gana yanka a kitiniti farin gada ke shari'a bai ne a haikun nan tina kurmata na gari ne ana ke shari'a a kitiniti kiyayi isa makara kirista nun ke konno nanti ida isa kariya isa makari isa makara bayni allah dalitun tun ka ta gani wa qawluhum inna qatalna masiha isa bna maryama rasulullah allahi wama qataluhu ma salabuhu walakin shubbiha lahum ke ayari suratu nisa'i yadi aya kamen do karagandi iti ora isa kari isa bnu maryama allah ti ima isa kari ima isa jongi seran kawaran naaki dangani ita kebe ga kawaran naaki dangani aro isa gan kawi dangani ita kenya kari ha ima isa kari allah da isa wurgiya na da dingi kammundi a warni yanka a gana yanka a kitini ti farin sari a ke allah ga da ke sari a bai yanka ni farin maga sallallahu alaihi wasallam a ti kenya a hego ta do dina ta na tana garini kena gelli ci karagandi ñayi alkiyaman sanci ke a ci nyugwani keyi ya juzu da ma juzu bake allah tagi honuwani kun kayi in gaba yo wakatin tomaxa oga tini on digamu kusu kanma na su fatanpanci oga kube nu su konno kundu ona honni honni a konno hoho xibarendi onan dangi ya juzu do ma juzu warni kenga nyana duna lagarenga kenga nani sila sira wo seregama tongondi ti allahy aga kafira kafiraxu kunka kamannuwa nyana yemunga iji kenga kutini ya yaxunga dondono igani misini nati eh manaxancigo o kugamañoga tongondi kono ku a ña taxi bono kutantonga O okuña hilla kapi okuña hilla kapawni dunkoñayi yo kenni kuganari wakati bayni kuxa yajujuro majuju ganañinni wakati ɓe kenge me duna lagare ñayi kenga mañi siro siriga tuubi mangada golli sireña an tuubi halle takkenta ñinandangani kencu dangiyen pallani alkiyaman sangarni kusuni tagumancoñayi e gari qur'anandi ma farengedi fatanbancoɗangani yeddo alkiyaman cikke ñimme ga kiñene a gana laxara kotan jopene kambire kiye ñaxenga budana kam muncuwa booxe booxene sanu na sanki ado kawkabunu ku banu be sugitera killendi ani killen ara ina, ina katime ñiñen na booxe kune kuna gelli tagumancu ñayi i gari qur'ana kedi alxiyaman canci ke ntagumancu ñani kuyi ke suni hoayi unan tongundi tiya un magasin menanti hakilin da kera gana ke nikahira kunyayi allah da tun ka kallon wunta gani yau matu baddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazu lillahi wahidul kahar ko tambe iga kinyi ne fara ñiñete nayi na ñafota nayi kam ñeri ken mugani fofo gani tege hoy a suwa bakka ken kota nan cigi allah jomme naxani ke sugana ñani waxati be inari futendi allah na malaika ñamari nantanan futendi futendi hanan naña futandi hanan gananya fofo kengara tage ho suñi birene asuwa kalla maganta allah gana kebe bire lamuru asu kara halle farenda ke ko nanti futandi hanan do hillandin naga tan nagate yo yogunda ke tan nagate hasali tan nagate bito wonti tan naxate siine futandi hillandi ŋanaña kenya hay gembe tege hun cuga gilli suga gilli kata koro siyen beranga ken kotani wulliyen kotanga futandi hillandi ŋanaña kafiri namani konno ken kota ado nafiqinu itini ya wailana man ba'athana min marqadina hada ya wailana man ba'athana min marqadina en kama ko hando kulli dan ke sakuray bayni watu iga katta keɓey kenñan koton tidangani e ke keyangan katenga muminu kubenu gani iga tongondi ti allah yi tongondi ti alqiyaman kotanga i golli ke kota dangani ida khairin jigi kunyantini hadha ma wa'ada arrahman wa sadaqa almursalun futa hillandi kegananya igana giri i kunyantini muminu nyantini kani honga allah gado ñinati kebe khifarunda tongun ko kani fonga allah gaɗo ñinati keɓey khifarunda tongun ko mone xa sabu dangani bayni e i kuñi i dankanaxuntenga i dankanaxunteñani nanti ke kotariniya i nan nanti ke kotariniya i golla dangani ida golli siruña allah gadi ñamari kebe ita kenya. agadi kaba fofoy ida togono ida sumpunconi fofoy gani golle sirey i e sigitay hoho gani allah kuteyey ilato bakkay kenya sabudan gani kun ganañi gilli kenkota mumin nu ganañi gilli kenkota i sewonte nyani bayni i e wattu nanti hay katta fo ŋay fo ñayi allah gadi lahidalle maxuti kebe. hanni ke ñama fogundi dangani ken cugana dangi suronga gilli ina daga katta eh, kahiranga soron cugambe ñini noxuɓe korosem korosem parni ñano ñoyi ke wajabinte ñanoyi onan tongondi ti kappenga nanti allah no suwulliniya no sukkahuma mey no kama. Ke gan ta sir wo sir haqilendi an ga matongondi tay an ka mallanta golli sire ñana ɓayni allah dalitun tun ka kallangunte gani suratu maryama di yauma nahsuru lmuttaqina ila arrahmani wafda wa nasuqu lmujrimin ila jahannama wirda allah daali tun ka kallan tegani kotanɓe oga nun ka kappamey ni riti katta Allah, ni riti jama'a mujrimunu ina kunra ina kunguhunuwa katta jahannabay mana kuntar ni horoma kan makuwa. ta darowenta kundangani kubenuga to gonditi allah iga dan dangani ke kota dangani kuñallini i daronto iwa horomandi daroye su dambe wi dangani iwa hoñini kane kebe agama tolli hadamareme sondo meyi xa kubenugani mujrimununga kunganani gilli wagati be kun gilli logoyen logoyen danbencu alhalaɲani na kun putunu katta jahannabayi kunta digallinŋe kitana kota kun kunta daroye kitana ke sabati nangiri farenŋa sallallahu alaihi wasallam aisha ndake hadise hilla farenti ati farenti sallallahu alaihi wasallam يحشر الناس يوم القيامة هفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض رواه مسلم مسلم دكي حديث في الله nangiri aisha radiyallahu anha ati farenti lahara kota iwa soron kappame asu binne asu murunte aisha da mani simmayere on cimme ona ke hayi mumini yagare niya digame haykey yagaren nan kawa kunduwai aji kun nan kawa kunduwai man da ken joti yere ho hana be gara joti nanti soronga me hayni yagun kempañani kenga hadamaren me igu xora saxante ma yaxarin xora saxante ana ñaxa durumbin binne. awa sikkiname haayi ken ñanda ken jooti ken xarawañana kam moxo bayni yaaguɓe ga kendi a kenga tun awa qimatayi yoxa ona soron paayi lenki ona yaxarun paayi i yogon do irame ɓe ga bakka iga alhaala ɓe di soron naxa yogonu irami begiya a durum binne ñani ken kamando fora huna latume foren niya kebe ga yagunu wo gana ke ko sirin maga nanti kubenu ga du qilli nanti keni ñagamala ñayi kendi kunan kente xawan na ñagu an ke ñan xawa an na ñagu nan koto seren an anke mbega du konno nan tan ni nyai an cer hanan joppe kandiya fore ñani imma gajangeya idan idancer hanan daga idaga ña komenga mida ñahotanayi ma killimaxa sakkano ñancigi soron kane igara soro ɓenuraga idagi gaga iyali halallaga ri ñaxamala nuna. yuqasu lasilini fora ko ke ay kendu kuna osun bana o sun kawo kelun toko kedi ona ñaagu yagare yagare bane he yugondo yagarencu an nan kawa gunu an na iramerondi kebe soronga lawran payini annan kawa gunu annan honya suron na duna suga gunu ti kebe suron na maga wari anke nga kenya bagani sellan kenya hay soron maga kahunga lenki yogo wadi agana bogo adurum binne nyaga mabogo abu tenta murene anta maga nanti iganya sire suron gan kawa ni hay farin da ke ko sallallahu alaihi wasallam nanti soro hilli wadi gelli imma tonunga kunna gelli jahannama dun konuñayi ima kungari ima, ima, mana kumma bogi ike birantaxu kedi hina xay warni bogu kutagumanco hilli aga sere su xibarendi an nan kilun toxa duri faren gada kebe ko an na kenya kitana laxara kota har haragana ñanga salli nanga sumu nanga hoho ñana agara kuttakumanco benu koy igana maxu fogu sere sudi an kaman natu tan na galli jahannama dun keñay soro ati sorowanonga janu ñani maka na xoqu iga soron kattatiya kenni tunkañugu buru wi sago ñana soronga i hajunta tongudi ma serebe anga ña kenga anga an ñana soronga kebe ga lingan kenya ñana an pajunta tongudi an pajunta sere haqqedi kuñani kom